بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين wannan gini da kuke gani haka Allah ya so na so a ce na zo daidai lokacin da zan iya shiga cikin gwada muku wasu abubuwa da suke da mahimmanci a tarihin musulunci to amma dai kamar yadda masu iya magana suke cewa ma la kulluhu la yutraku kulluhu abinda ba za a iya samun gaba ɗayansa ba da kuma ba za a bari gaba ɗaya ya wuce ba wannan gini shi ake cewa baqi'ul gharqat in ka ɗauki abin a larabci tsagwaransa in aka ce shi shine guri mai duhuwar bishiya algarkat kuma wata nau'i ne na wata bishiya da ake karanta. algharqat wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi cewa akwai lokaci da zai zo eh, da za a yi yaƙi tsakanin musulmai da yahudu komai zai taya musulmi yaƙar yahudu dutse ne bishiya ne ɗan adam ne komai da komai zai sa wa musulmi agaji ya taimaka masa yaƙi yahudu manzon Allah sallallahu alaihi cewa bishiyar da ba za ta taimaka wajen yakar yahudawa ba ko ya ɓuya a bayanta ba za ta ce zo bayana ga ba yahude ka zo ka yake shi ba sai bishiyar garkat fa innaha min shajar yahud in ji manzon Allah domin wannan bishiya ai bishiyar yahudawa ce yar goyon bayan yahudawa ne to da can wannan guri ko sani cewa garin madina a gari ne wanda yake yahudawa sun zauna a garin da yawa sun zo sun taru a garin madina tsammanin su ko annabin ƙarshe da aka faɗa cewa irin wannan guri mai irin wannan yanayi zai fito sai suka ɗauka cewa za a samu wani daga cikinsu to wannan bishiya duk inda suke akan same ta har ma wasu daga cikin malaman tarihi na yau suke cewa a birnin tal abib na ƙasar isra'ila akwai irin wannan bishiyoyi da yawa da ake kiranta shajaratul garkat. a nan gurin da can duhuwa ne na wannan bishiya shi sa ake kiran gurin baki ma'ana duhuwa ta bishiyar algarkat ibn zubala ɗaya daga cikin malaman tarihi ya ambata cewa a wannan guri an binne sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kai dubu goma duk da yake cewa yana da matukar wahala ka iya cewa ga kabarin wane da wane wanda ake da tabbacin kabarinsa nasa ne shine sayyidina Usman ibn Affan wanda a lokacin an binne shi a wajen a makabarsar baki ulgarkat amma yanzu gurin ya koma tsakiya tsundum cikin baki ulgarkat akwai kabarruka da ake faɗa a ce wannan na 'ya'yan manzon Allah ne wannan na matan manzon Allah ne wannan na wana ne na wannan na wance ne ina da wahala tantancewa wasu maza haka suna yawo da wani abu kamar map wanda a nasu tsarin an faɗa musu cewa nan gurin wati ne za ka ga irin masu aƙidar zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din nan wa iyazu billahi idan suka biyo ta kan kabarurrukan da suke ganin wato ba su cancanci a yaba su ba za ka ga la'ana suke musu da zage-zage lokacin na ɗalibi a nan garin madina na samu kai na cikin waɗanda suka taɓa yin aiki a wannan guri na nuna wa mutane abin da ya dace a shar'ance da abin da bai dace ba ko ma in ce dai gadi dai na kabarurrukan a lokacin hanyar nusar da mutane to bayan allah wannan makabarta ita ce makabarta ta garin madina tun a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau babu wata makabarta a wannan gari in ba wannan ba wani zai ce to yaya adadin wanda suka mutu tun zamanin manzon Allah har zuwa yau ya ake yi da su amsar eh, ita ce nan gudun idan suka tashi yin kabari suna yin irin kabarin da ake ce masa lahadu ne sa'annan kuma suna tona shi da zurfi wani lokaci ma sai an sa lada sa'annan ya fitowa daga cikin kabarin kuma ba sa sa ba sa sa ganye galibi akan binne mutum ne da zallan ƙasa sai kuma blok wanda a irin wannan tsarin bayan shekara biyu dole mutum ya riga ya gama riɓewa in ma akwai abin da zai saura sai da tarkowa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wani hadisi cewa ɗan adam yana da wato gaba 360 idan eh, ya mutu ƙasa kan cinye komai in ban da tarkowa wanda daga jikin wannan ɗan abin da ke saura na ƙashi ne ɗan adam zai tsofo zai hudo zai tsotso ranar gobe kiyama idan an yi busa ta tashi to bayan allah wannan da ya makawarta har zuwa yanzu ba wata ita ne tun zamanin manzon allah amma ana kwashe kabarruka bayan sun riɓe kamar bayan kowace shekara biyu allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu wani lokaci zan iya shiga cikin kabarin a cikin makabartar don ku ga yadda lamarin yake nan gaba kaɗan kamar kimar kamar mita 20 daga nan makabartar eh, can eh, nan ne daidai ɗakin nan aisha inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yake eh, na yi zan yi amfani da wannan damar ne in faɗa mana hadisin nan na ziyartar makabarta wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya silale ya tafi ya taho zuwa wannan makabarta inda aka binne musulmi da yawa yana musu addu'a cikin dare na aisha lokacin manzon allah na ɗakinta ta tashi ta biyo shi annabi sallama da ya hango alamar wani inuwa a can nesa ita ma tana so ta ga manzon allah sallama ina ya je da ta ga manzon allah na ƙoƙarin dawowa daga nan ya taho nan ta biyo shi annabi sallama na cikin makabatar sai je juya sai ta giliga manzon allah sallama juyawa da ya komo ɗaki sai ya tarar da ita sai ce ba ke na gani ba ne ba ta tabbatar masa cewa ita ne sai manzo Allah ce mata to ai in kin je makabarta nan gaba ki ringa farawa da assalamu alaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun cewa amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutane mu'minai mu ma insha muna nan tafe a wata ruwaya kun riga mu ne mu ma muna biye da ku to dai duk wannan abin ya faru a wannan makabarta ne ban sani ba ko in an jima kaɗan karku nesa nan da minti biyar zuwa goma zan isa zuwa a gurin ziyarar kabarin manzon Allah sallama don ba ku wani bayanin mai yiwa eh, in na samu shiga zan haɗo muku da bayani akan ɗakuna da gidajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yanda mai wannan fili a da kamar da malaman hadisi da tarihi suka kiyaye cewa annuman ibn munzir al-khazraji wanda shi ke ba wa manzon Allah sallallahu alaihi fili manzon Allah na gina dakunan matarsa duk lokacin da ya sake sabon aure barin da ka ta nan gurin kada ku nesa ina nan tafe nan gaba kaɗan insha Allah kai tsaye daga nan birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama madinatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum wa rahmatullahi